Da iyayena ne da yayata ɗaya da ƴata da kuma ƙanwata da ƴaƴanta guda uku. Da mu da mu da kannan biyu guda biyu. Wasu daga cikin waɗanda suka rasa dangi kenan a wannan haɗarin jirgin kwale-kwale a ruwan da ke tsakanin ƙauyen Badau da garin Bagwai da ke yankin arewacin Kano. Da almurin talatan nan ce jirgin ya kife ɗauke da fasinjoji waɗanda galibinsu ɗaliban makarantar Islamiyya ne. mahaifiyar Malam Bashir Ahmad yar kimanin shekaru saba'in na cikin fasinjojin da jirgin ya kife da su a tsakiyar ruwa. Kuma ita ɗaya da kannan da jikokinta da wata kama ma da yayanta daga wadda ta ma gaba sun Ita ma malama Binta Salihu ta rasa mahaifiya da ɗanta a wannan haɗari. Su su takwas ne dangin mu gaba Ni ne kaɗai ce na je kan gawawwakin. Duk wanda aka kawo ni ake kira ma a ce ga wasu. Idan na buɗe gawa na gani ba na ba ne sai in ce ban sani ba. Idan kuma na mu ne sai in ce nawa ne dama dukkan mutum takwas din nan kin san kowa ciki din na san su da iyaye na ne da yayata daya da yata da kuma kanwata da ƴaƴanta guda uku Allah ya sa mu biyo irin halayen ta tunda dai mace ce mai zumunci ina dai al'ummar wannan yanki na bagwai da kewaye suka fara kira ga mahukunta ɗauki matakan da suka dace domin kare lafiyar jama'a na farko dai hukuma ta sanya ido a irin waɗannan tashoshi da ake ɗaukar fasinja daga gari zuwa gari ta ruwa musamman mu kama a garin bagwai a ce hukuma tana da wakilai a wannan tasha wa'anda za su kula da yadda ma ake yin lodi din wato idan jirgi mutum goma zai ɗauka, a tabbatar mutum goma ya ɗauka. sannan kuma hukuma ta shigo ciki wajen kawo kayan kariya na kan garken hatsari ko da an samu hatsari mutum da ya za a ɗan lokaci har a zo a cece shi bayan haka kuma hukuma ta yi ƙoƙarin samar da jirage akalla guda biyu a wannan dam domin wani jirgi ne guda ɗaya muke da shi sannan kuma amfanin jirage biyu ɗin irin wannan hatsari in ya faru za a yi amfani da ɗaya jirgin wajen gaggawa zuwa a kai ɗauki to a yanzu ina tabbatar ma babban abin da ya janyo wannan abu biyu ne babu kaya ingantattu na ceton rai idan an samu hatsari a dam ɗin bagwai sannan kuma babu kayan kariya wanda za a makala mutum wanda zai ɗan ɗau lokaci har a zo a cece shi bai galabaita ba. Malam Garba Abdullahi Bagwai kenan wanda shi ma ya yi rashin 'yan uwa a wannan haɗari na kwale-kwale. yanzu haka dai gwamnatin jihar kano ta kafa kwamitin da zai binciko musabbabin wannan hadari karkashin jagorancin kwamandan sabuwar cibiyar kula da lamuran sojojin ruwa da aka kafa a nan Kano a bana, Nebi Kaftin Muhammad Abubakar Alhassan, inda har ma gwamna Abdullahi Umar Ganduje ke cewa. Wanda zai binciki irin yadda wannan iftila'i ya faru, sannan kuma a ga abin da gwamnati za ta yi. Amma kafin haka za a ba da tallafi na gaggawa ga waɗanda suka rasa 'yan uwansu da kuma waɗanda suke ba su da lafiya. Baya ga haka gwamnatin ta Kano ta amince a fitar da naira miliyan shida domin ba da tallafin abinci ga waɗanda suka rasa 'ya'ya da 'yan uwa da kuma magunguna ga waɗanda suka jikkata. A shekara ta dubu biyu da takwas ma makamancin wannan hatsari na kwale-kwale ya wakana a madatsar ruwan gwai wadda ya kashe mutane kimanin talatin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano a Nigeria.